Loaded. haka za a haƙura a ƙyale ni tun da ba ku da wani aiki a unguwa sai munafurci sai sun naman mutum ɗanye duk ba tattare ba farki ina kwatsa da ada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 wallahi da wanda ya tafi umara da bashi da hakkin wani wallahi gara ka tafi dan batta ka je ka siyo tsire na ɗari biyar ma ya fi agun Allah ba ruwa na da arzikin mutum tun da ban je gurin sa na ce ya taimake ni ba da kuɗin ka da rayin kuɗin ka ina ruwa haba dan Allah karfe nawa yanzu karfe shida da yan mintuna ka fara cikawa yan unguwa kullum kai kake tashin mu daga bacci ka san haƙƙin dan adam kuwa eh kullum kullum muna faɗa maka baka ji sai yaushe zaka yi hankali ga kari a kamar mai hankali yara yan kananu na unguwa wanda su ya kamata a ce su rinka yi kana musu faɗa amma kai kake yi dan Allah dan Allah bawon Allah mu kullum muna gaya maka ka dinga kiyayewa bari gaya maka ji kana ɗaya daga cikin munafukai na shi yasa ka fito dama jira nake a fito kai har gaskiya ka sani kai baka taɓa laifi ba kenan ko ka fito wai zaka gayan gaskiya to ka fara gaya wa kanka gaskiya tun da nan din laraba sai yara sun iyaye kun sa su wahala kuɗin laraba in koyarwa ce ka yi don Allah man biyan ku fa ake ku kira sallah a biya ku ku yi karatu a biya ku haka addini ya ce har za ka ce ai bai kamata ba ka wani tara ka in an ce ina malamai za a tafi gidan gwamnati ku ne ka saba babban riga ku ne a gaba a kawo abinci ka lamushe wai kai malami malamin kwaɗayi malami na Allah baya kwaɗayi in an ce gashi sai ya ce a'a Allah ya kawo ha to mu dai ba za mu daina gaya maka ba sai ka taɓa ni sai ka ta ka dangwale ni sannan zaka gaya magana barin gaya ma ba zan taɓa ji ba sai ranar da duniya ta bi da ni sanda aka kwantar